This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin, sai kuma kilo hazzubu 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niyya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce. Tare da ni sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke muku marhabin lalai da kamo tashar mu a wannan safiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Yan tawaya jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun sake kwace wani garin a bayan da gwabza da sojojin gwamnati. dab da fara ziyarar da jakadan kasa da kasa kan rikicin sirar lakdar ibrahim yake a kasar yan gugurmaya sun ba da labarin cewa wani hari da gwamnati ta kai kan wani gidan gasa burodi ya kashe mutane fiye da 60 a jiya lahadi gamayyar yan hamayya masu sauci ra'ayi a masar ta ce za ta ci gaba da gugurmayar nuna adawa da daftarin tsarin mulkin kasar duk da alamun cewa daftarin ya samu goyon bayan jama'ar kasar to kanin labaran kenan idan muka fanno fannin rahotanni za ku ji jam'iyyar pnds mai mulki a jamhuriyar niger ta yi bikin cika shekaru 25 da kafu wato ko waɗanne ayyuka gwamnati mai ci yanzu take fariya da su ayyuka ne wanda a shekara goma ba a yi shi na wajen gine-gine a huskar lakwal kalasoshi sabi wanda aka yi yanzu sun kai kamar dubu uku kalas wanda aka yi dama cikin tsarin shi ne kun ji inda ya zai kalas dubu biyu da rabi a najeriya kuwa duk da ya wato duk da yake talakawa suna bayyana farin cikin maido da sufurin jirgin kasa masu kula da lamuran yau da kullum suna cewa ba girin girin ba to ko menene dalili saboda yanayin kasar nan ne komin muhimmancin abu saboda yadda gwamnatin ta zama ta yi magana ta wannan bangaren na bakin ta gobe ya zama wani abu daban yan najeriya sun ainihin kauce daga alƙimlar ma abin da duk gwamnati ta gaya musu ba sa yarda da shi saboda an sha su da yawa Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti a Najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a cikin wannan shirin. Halima za ta shigo da shirin noma tushen arziki amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan tawaye a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun sake kwace wani gari a bayan da suka gwabza da sojojin gwamnati. gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da ake kira seleka ta kwace garin bambari jiya lahadi shaidu suka ce sojojin gwamnati sun arce daga garin a bayan da aka shafe awowi ko kuma aka shafe awa biyu ana musayar wuta da bindigogi garin bambari mai mutane kimanin dubu arba'in yana yankin tsakiyar kudancin jamhuriyar afirka ta tsakiya tafiyar kilomita ɗari hudu cikin mota daga bangui babban birnin ƙasar a yanzu haka dai yan tawayen sun kwace garuruwa akalla takwas tun lokacin da suka ƙaddamar da farmaki a cikin wannan wata gamayar 'yan tawayen ta seleka ta yi barazanar hamɓarar da gwamnatin shugaba francois bozize wadda ta zarga da laifin kasa aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da suka kulla a shekara ta dubu biyu da bakwai. a makon jiya kungiyar ta gabatar da bukatu ciki har da neman gwamnati ta saki fursunonin siyasa ta kuma biya sojojin 'yan tawaye kudade da ta yi alkawarin za ta basu bayan da suka miƙa makamansu. su 'Yan tawayen suna ci gaba da kame sassan ƙasar duk da tayin da ƙasar Chadi ta gabatar na shirya taron neman sulhu da kuma kiran da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na kawo ƙarshen wannan fada kuma 'yan tawayen su janye daga cikin garuruwa da suka kama. ƙasar chadi babbar kawar mr bozize ta tura sojojinta cikin jamhuriyar afirka ta tsakiya domin su taimaka wa gwamnatinsa dab da fara ziyarar da jakadan ƙasa da ƙasa kan rikicin siriya lagda ibrahimi yake yi da nufin gudanar da shawarwari domin kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a ƙasar yan gwagwarmaya masu adawa da gwamnati sun ba da labarin cewa hari kan wani gidan gasa burodi ya kashe mutane fiye da sittin jiya lahadi an kai harin ne a garin halfaya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a lardin hama in har labarin ya tabbata harin zai kasance cikin mafiya muni a yakin da ake gwabzawa watanni 21 kenan tun da aka fara rikicin ana fargaban adadin waɗanda harin ya ritsa da su yana iya karuwa domin cikin mutane hamsin da suka jakata an bayyana su suna cikin mawuyacin hali babu tabbas ko ginin mai hawa ɗaya gidan burodi ne amma faifan bidiyo da aka saka a intanet ya nuna mutane suna aiki ka'in da na'in domin kubutar da mutane ciki har da akalla mace ɗaya an ga gawarwakin mutane jina-jina warwatse a kan tituna a wurare da ke kusa da inda aka kai harin. Gamayyar 'yan hamayya masu sassaucin ra'ayi a Masar ta ce za ta ci gaba da mayar nuna adawa da daftarin tsarin mulkin kasar duk da alamun cewa daftarin ya samu goyon bayan jama'a a zaben raba gardama da aka gudanar hawa-hawa. A wani taron manema labarai a birnin Alkahira jiya Alhadi gamayyar ƙungiyoyin da ake kira da sunan National Salvation Front ko NSF a takaice ta ce ta buƙaci hukumomin zaɓe na ƙasar su binciki zargin magudi a ƙuri'ar raba gardamar da aka kammala ranar asabar a larduna goma sha bakwai cikin ashirin da bakwai da ke ƙasar an gudanar da zaɓe a sauran lardunan ne tun ranar sha biyar ga watan disamba ƙungiyar ikhwanul muslimin ta shugaba muhammad morsi ta ce sakamakon zaɓen wanda ba hukuma ta ayyana shi ba ya nuna kashi 64 na waɗanda suka kada ƙuri'a sun yi na'am da daftarin a zaben na hawa-hawa a zaben na ranar asabar kuma kashi 71 cikin 100 ne suka yi na'am da tsarin mulkin ana sa ran watakila hukumar zaɓen ta bayyana sakamakon zaɓe daga yau litinin yan hamayya suka ce saboda rashin alkalai da suka sa ido kan zaɓen ya baiwa mabiya addini sau da kafa damar tafka magudi da cin zalin kan masu zaɓe. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan riko na ƙasar Italiya Mario Monti ya ce zai iya yarda ya sake shugabancin ƙasar amma ba zai zama ɗan takara a zaben ƙasar da za a yi cikin watan Fabrairu ba. Mr. Monti ya gaya wa wani taron manema labarai cewa idan wata ko wasu daga cikin jam'iyyun ƙasar suka goyi bayan ajandarsa kuma suka buƙaci ya zama firaministan ƙasar zai amsa ta yin Ya ƙi amincewa da kiraye-kiraye daga ƙungiyoyi masu ra'ayin tsaka-tsaki cewa ya yi takara. monti ya ce baya goyon bayan jam'iyyu da wasu suka mallaka ranar juma'a da ta shige ne mr monti ya ba da sanarwar yin murabus bayan da jam'iyyar tsohon prime minister salvio berlusconi ta pfp ta janye goyon bayan da take baiwa gwamnati wanda ya tilasta a gudanar da zaɓe cikin hanzari mr monti yana ci gaba da jagorancin ƙasar har zuwa bayan zaɓe Hukumomi a yankin tsakiyar Somalia sun ce sun kubutar da mutane 22 waɗanda 'yan fashi cikin teku suka shafe kusan shekaru uku suna garkuwa da su. Gwamnatin yankin Puntland na ƙasar Somalia ta ce jiya Lahadi ta kubutar da waɗannan mutanen a bayan da aka shafe kwanaki goma sha uku ana ƙoƙarin farma jirgin ruwa mai suna MV Iceberg 1 wadda 'yan fashin suka sace. Jirgin ruwan yana tsaye ne cikin teku a kusa da ƙauyen Grad. yan fashin teku na somaliya sun kwace wannan jirgin ruwan a watan maris na shekara ta 2010 dab da gabar kasar yemen a lokacin da yake kan hanyar sa zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa hukumomin yankin puntland suka ce a bayan da mutanen da aka yi garkuwa da su suka shafe shekaru biyu da wata tara suna tsare an ga alamun gajiya da laulayi a jikinsu ta ce ana jinyar su tare da samar musu abinci mai gina jiki a yanzu haka ma'aikatan jirgin sun hada da 'yan kasashen yaman ghana india sudan pakistan da kuma philippines labaran duniya kenan aka saurara ranar juma'a ne wani jirgin kasa mai tarago goma sha uku ya tashi daga lagos zuwa birnin Kano a Najeriya bayan sama da shekaru goma sha uku da dakatar da sufurin jirgin kasa a kasar Wakilin Muladan Ibrahim Ayawa ya hada mana wannan rahoto kan wannan ci gaba. jirgin zai rika tashi ne sau uku a sati wato ranakun litinin laraba da juma'a akan kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha shida mutum da kayansa kuma zai rika kwashe awoyi ashirin da biyar ne daga nan birnin Eko zuwa Kano. Ministan sufuri na kasa Umar Idris ya ce gwamnati ba za ta yi kasa a goyo ba wajen haɓaka sufurin jirgin kasa domin ko ko baya ga wannan da ya fara aiki yanzu haka an fara gyaran titin dogon wanda ya tashi daga kusau zuwa Zaria zuwa Kauran na Moda ya ce kuma batun yake a kudu maso gabashin Najeriya wato titin dogon da ya tashi daga Fatakwal zuwa maiduguri kuma daga kuru zuwa kafancan yanzu haka ana na ana gyaran su shi ma shugaban hukumar jirgin kasa ta kasa injiniya adesi su juwade ya jaddada wannan batu na minista domin ku cewa ya yi uh, in terms of um... completion of the rehabilitation work. Uh, rehabilitation work is something which will actually go over go on over a year, but we're actually executing this in phases. Ba shakka aikin gyaran layin dogo shine kan gaban shirin haɓaka dawo da jirgin ƙasa a kan hanyar wanda kuma tsawon shekara guda ne za mu kwashe muna wannan aikin. Ya ce gwamnati ta so kan jirage har guda 25 kuma sun iso ya ce sai dai waɗannan sun sha bamban da waɗanda ake amfani da su da domin ko na da suna tafiya awoyi 33 ne daga Legas zuwa Kano amma na yanzu awoyi 25 za su rika yi daga nan Legas zuwa birnin kano sai dai na ce da Dr. Sadiq Kumo ko yana ganin wannan zai canza wani abu ga rayuwar 'yan Najeriya najeriya sai ce kwarai da gaske sai dai kara da cewa amma kuma fa ba gyaran-gyaran ba dai. Sai dai kawai ni al'amari saboda yanayin kasar nan ne komai muhimmancin abu saboda yadda gwamnatin ta zama ta yi magana ta wannan bangaren na bakin ta gobe ya zama wani abu daban. 'Yan Najeriya sun ainihin kauce daga alƙiblar ma abin da duk gwamnati ta gaya musu ba sa yarda da shi saboda an sha su da yawa. To amma dai muna fata Allah ya sa an yi shi da kyakkyawan niyya kuma abu ne wanda yake kamar yadda muke faɗa ma ba wani bangare na kasar nan da ba zai taimaka ba. su ko wasu bayan allah da ke zuwa cirani daga arewacin najeriya sun bayyana farin cikin su ne da farfado da tafiya a jirgin kasa ga dai waɗannan mutanen da abin da suke cewa gaskiya mun yi farin ciki da wannan abu da ya afku gare mu na samun wannan jirgin kasa wanda zai kai mu daga nan Lagos zuwa Kano musamman ma ta wajen samun sauki na kuɗi nan mutum da zai biya dangane da yadda za ka biya kamar dubu hudu zuwa dubu biyar to wannan dama ce ta zo ta samun saukin ka biya dubu ɗaya har da ɗari tara da naira sha shidda to gaskiya kuma ba tare da ka biya kuɗin kayan ka ba amma in mota ce za ka hau za ka biya kusan dubu hudu kayan ka ma in suna da yawa har a caje ka wajen ɗari takwas. dama ta samu muna farin ciki da ita ɗari bisa ɗari domin samun jirgin kasan nan a gare mu sauki ne saboda haɗirrika da suka yi yawa. ba shakka masu kula da al'amuran da kan je su komo cewa suka yi farfaɗo da tafiya a jirgin ƙasa zai agaza gaya wajen rage samun haɗura a titunan najeriya najeriya wanda waɗanda suka ce wasunsu tamkar kabari salamu alaikum ne haka kuma wannan zai ƙara samar da ayyukan yi ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa sai dai jama'a da yawa kuma sun ce allah sa wannan ba dodorido ba ne bayan kwanaki kalilan wannan lamari ya zame tarihi ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya. magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa gadon tilar makula da su. To Allah ya taimaka, jam'iyyar PNDS mai mulki ta yi bikin cika shekaru ashirin da biyar da kafa jam'iyyar wadda ta samu kafa mulki bayan ta shafe shekaru da dama tana adawa. Wakilin Shu'aibu Mani ya halarci bikin inda ya zanta da waɗansu 'ya'yan jam'iyyar. Eh, mun yi ma Allah dubin godiya. A gaskiya alhamdulillah na abu kasar Nijar ne ma gaba ɗaya yau kowa na farin ciki yana murna da wannan kuma Allah ya taimake mu gashi yau mun zo eh, cikin farin cikin kuma muna iko sai wata ubangiji Allah ka ba mu iko yadda zamu mu iya tahiya tare da jama'a ƙasa. Kuma ina fatan Allah shi maimaita mana wadda ta hiwa ga. Ko bayan jawaban da ya zartar sakatare na masu mulki MRN Malam Tijani Ume ya gutsura mana kaɗan daga cikin ayyukan da shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf ya yi. Ayyuka ne wanda a shekara goma ma ba a yi shi na wajen gine-gine a huskar lakwal kalasoshi sabi wanda aka yi yanzu sun kai kamar dubu uku kalas wanda aka yi dama cikin tsarin shi ne kun shi inda yace zai kalas dubu biyu da rabi kun ga an samu ambaliya an samu matsaloli da yawa amma kuna gani eh, an yi tashi ka faɗi saboda abin ga duka mutane wanda suka samu matsaloli a ƙasa ga an kama musu kuma Allah ya sa duk an ciwo nasara kan abin kowa ya samu inda aka sashi. can ba an samu 'yan matsala abinci to shi ma ga an yi program d'urgence wanda program salam din nan yasa aka samu abinci yasa ya rike mutanen mu waɗanda suke taya suna zuwa kasashen waje neman abinci duk ƙasar Nijar suka tsaya suka aikin su kenan ba su samu suka tai ko ina ba dan akwai aikin yi albarkacin zagayowar shekaru 54 Nijar ta zama jamhuriya shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya yi tayi ga 'yan adawa su zo a girka gwamnati haɗin kai amma suka yi watsi da shi ko me ya kawo haka tambayar da na yi ga Halidu Ibrahim Murfi shigo a jam'iyyar 'yan manasa da nasara kuma ka san dama cikin mulkin demokradiya dole sai an yi masu masu jagoranci da kuma ayan adawa don ita adawa ita ke ganin abin da ke tahiya daidai kuma abin da ba ta daidai don ta ja hankalin mai shugabanci don ya gyara tausaya ma talakawa kenan ba zai ba a ce mu a yau mu 'yan rn gaba daya kenan idan yau sun ce mu zo mu yi kenan kowa ya tabbatar da wannan abun babu gaskiya cikin tahiya tasu kuma sun san talakawa lalle suna bayan mu sun bayyana cewa akwai ayyukan da suka zartar eh to ayyuka ai kowa ya gani dai babu wani abu da kawo hikima wata sabuwa tunda duk abin da shugaban tanja ya shine suka biyo suna yin koyi gare shi shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar. To a gaida Shaibu, Krista duk faɗin duniya suna shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da za a gudanar gobe tare da bukukuwan waƙoƙi da hudu ba Wakilinmu Zainab Babaji ta halarci irin wannan biki ga kuma rahoton da ta haɗa mana a Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau. Bikin da aka gudanar a harabar shalkwatar ɗarikar ekuwa ya samu halartar mata, maza, matasa da yara daga shiyoyi tara da ke lardin. waƙoƙi kenan da aka rika rerawa a wurin bikin somataɓin Kirsimatin. Shugaban Ekwa Lardin Jos Rabaran Nanya Goifa ya yi tsokaci kan dalilin shirya bikin na Kirsimati da kuma darussan da ya kamata masu bi su koya a lokacin Kirsimati. Domin mu haɗa dukkan iyalan Ekwa a Jos DCC wanda mun kai majami'u wajen saba'in domin su samu jawabi daga shugabannin DCC na Lardi. Shi yasa an haɗa dukkan majami'un domin a yi wannan sujada ta musamman sannan ran lahadi kowane pasto za su yi sujada a jami'unsu to darasin shine mu yi rayuwa da ya kamata a ce i eh, mu masu son zaman lafiya domin yesu almasu ya kawo salama ne a duniya to mun da muke mabiyansa ya kamata mu mu bar salama a duniya duk inda muka shiga ko a kasuwanci ko a wurin aikinmu da mu dai mu bar salama Shugaban lardin Jasta ɗarikar Ekwa Reverend Nanyak Gwaifa Shi ma mataimakin magatakardar ekuwa ta ƙasa Reverend Eliyaza Baba ya gargaɗi mabiya addinin Krista da su kasance da ƙauna, su guji abin da zai kawo tashin hankali musamman yayin gudanar da bukukuwan Kirsimatin. Ekwa Executive suna roko wannan hidima ta Kirsimeti wanda za a yi, Allah sa a yi ta cikin sallama. Mu yarda da juna, mu goyi bayan juna, mu rabu da abin da zai kawo faɗa. Mu ba mu yarda a samu abin da zai tada hankulanmu a wannan gari a wannan kasa tamu ba dalilin da ya sake nan an muna makin wannan christmas season kuma sakon da na suke kawo ma ecclesia shine mu mai da hankali game da saro da shike mun riga mun gane cewa security ya zama mana problem a wannan kasa bari mu yi abin da mun iya yi domin mu kawo sallama mu kula da juna domin wannan zai taimake mu a cikin duk rayuwar da za mu yi fata shine allah sa mu yi wannan christmas da sabon shekara lafiya mataimakin magatakardar ɗarikar ekwa ta ƙasa rebren eliyaza baba Shugaban zumuntar mata lardin Jos Madam Fasisa yawa ita ce ta jagoranci addu'o'i. Mu gode maka Ubangiji, domin wannan zarafi ne ka Akwai da yawa da muka almasihu ba mu fi su komi ba amma domin alheranka ne muna nan yau zainab babaji murya amurka daga jos a nigeria To a gaida Zainab, yanzu kuma ga Reverend Muhammadu ɗan amarya da hudubar Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are Mai sauraro Assalamu alaikum Barkanmu da saduwa a wannan rana mai alfarma rana ta kirkumati ranar murnar haihuwar mai ceto isa almasihu abin da ke kunshi a wannan rana saƙo ne mai alfarma kamar yadda yake a cikin littafin allah littafi mai tsarki a bishara daga hannun luka sura ta biyu muna labarin haihuwar mai ceto yesu almasihu abu na farko mala'ikun allah su suka kawo saƙon labarin wannan haihuwa. Mala'iku suna raira wake na yabon Ubangiji, a cikin waken nan suna cewa, Alhamdu ga Allah, a duniya kuma salama, ma'ana godiya ta tabbata ga Allah. A duniya kuma salama ta tabbata ga mutanen da ke cikin duniya. Ina dalili? Dalili kuwa shine mai ceton 'yan adam daga zunubi wanda annabawa suka yi annabcinsa ake jiransa shekara da shekaru ana jiran zuwansa yau ga shi ya iso. Don haka mala'iku suke cewa ‘yan Adam, salama alaikum, wato salama a gare ku. Sakon a wannan wuri shine, sako ne na godiya ga Allah, sako ne na murna, sako ne na farin ciki, sa'an nan kuma saƙo ne na salama a duniya. Ma'anar salama ita ce farin ciki, aminci, zaman lafiya. Muna iya cewa abinda duniya ke bukata a wannan irin lokaci shi ne zancen salama, murna da farin ciki. Dalili kuwa ko ina ya mutsi nan ta da zaune tsaye can kisa to muna addu'a albarkacin wannan rana ta kirsimati albarkacin tunin haihuwar mai ceto Allah ya kana salama. Da haka sanarwa ga dukan duniya, sanarwa ga mai sauraro, wannan jariri da aka haifa ne Yesu almasihu mai ceton duniya. Me za mu faɗi? Muna cewa Allah ya nufa mu wannan Kirsimeti da salama, mu gama da salama, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah kuma ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan Kirsimeti. ta wannan shekara. Amin, amin. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe goma sha biyu da minti ishirin da daya na asuba yanzu ga Halima Jumrau da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakiliyarmu Sa'adatu Muhammad Fawu da Umar Gurama Dukku. Daraktan makarantar koyar da fasaha da dabarun noman kayan lambu da 'ya'yan itatuwan marmari da kuma huranni da ke daɗin kowa a jihar Gombe. A yau za mu ɗora ne daga bayanin da Umar Gurama Dukku zai ci gaba da mana a kan irin itatuwan da suke da su a makarantar. To a fannin na batun itatuwa kuma muna da su satellite zai su duk a nan mun daddasa su sannan muna da palm tree ga su a can wayan sun sun fara girma su umbrella tree ga sunan dai duka ta ko ina mutum ya duba zai ga ainihin wannan tsirrai da muke da su a nan din suna da yawa ba za mu iya irga su ba kamar daga ina kuke samu waɗannan tsirran tsirran nan yawancinsu mukan samu eh, ƴaƴansu ne hmm. mukan sayo ‘ya'yan wayansu mukan tafi har benue wayansu muna tafiya har su akwa ibom mu samo su wayansu kuma mukan je ibadan to duk inda dai muka ji labarin akwai wani Eh, wato kaman eh, bishiya da muke nema ko muka samu labarin ga inda za mu samu 'ya'yan to mukan je wurin mu sayo to in mun sayo mu kuma za mu zo 'ya'yan mu shuka su in mun shuka su sai mu dinga in sun girma sai mu dinga ɗaukan su muna shushuka su kamar yadda muka shushuka wannan zuwa gaba nan ba sai mun je mun sayo eh, wato abin irin ba yawa mu za mu dinga cire irin anan muna sayarwa sannan akwai waɗanda ba za mu iya shuka samun 'ya'yansu ba wato su kuma mukan yanki jikin bishiyoyin sai mu daddasa wato muna kiransu a turance vegetative propagation to su yawanci duka za mu samo bishiyan ne in mun zo guda ɗaya muka samo sai mu dinga yi yankewa kamar yadda ake yi na kamar rogo haka a yanke a dinga daddasawa to haka muke muna da naziri din ah, inda muka je yawwa inda ake renon wannan 'ya'yan muna da su mm. to da haka da haka duk wannan bishiyoyi da kike gani a cikin makarantar nan muka eh, shushuka su muka ta da su kayi kamar batun kuna zuwa kamar su binwe da su kamar kicin kasar kudu ganin cewa kamar yanayinmu a nan da kuma kasanmu da su ya bambanta hakan baya kamar shafan ayyukanku? a ko kadan baya shafa yanzu kamar misali kamar su wannan eh, bishiyoyi da suka yi eh, kama da da suka yi kama da bishiyan koko din nan ko kwakwa bishiyan kwakwa yawwa bishiyan kwakwa yawanci duka ai ba ta wajejen mu nan ake noman kwakwa ba mm. amma ga shi yanzu mun ɗauko su mun kawo su ga sunan sun yi kyau sosai ko wannan din eh, ayaba mm, ayaba shi yawwa ayaba shi ma ba a wajejen mu nan ake noman ayaba ba amma ga sunan mun shuka su inda ba ma wurin fadama ba ne ba amma gashi suna yi so ana inganta su ne yadda a kowane yanayi za su iya yi amma inda yanzu za a je a samu ainihin wanda ba inganta su ba to su ba za ka iya ɗauko su daga inda suke ba kamar misali kasashen inyamuran da sauransu a kawo su nan su yi ba amma wa'annan duk da ake kawo an inganta su saboda haka za su iya jure duk inda suka samu kansu a duk yanayin da suka samu kansu za su iya jure wannan yanayin kuma su girma tun da kamar kuke kawo kamar na akwai wani tsirrai da kawo shi nan mai girma ba ya kasa girma to wanda dai muka gwada a nan shine apple hmm. akwai apple eh, da muka kawo ni na samo shi ma eh, daga jos da muka zo muka shuka shi a nan girma yi ta yi amma bai ba da 'ya'ya ba in ya fara 'ya'yan sai su zama 'yan kananu. yana ga yanayin zafi ya yawa a nan wurin to amma yanzu akwai wani da ya gaya min akwai wani wanda aka inganta shi to za mu nemo shi za mu kawo shi a nan mu gwada shi amma duk banda wannan duk wanda muka kawo a nan ba wanda bai yi ba kamar za ka iya gaya min adadin tsirrai da kuke da su a nan yanzu kamar misali mangoro mangoro mun shuka dubu ɗaya da ɗari uku kamar lemu mun shuka ɗari biyar gwaiba muna da ɗari shida kamar yadda na faɗa wannan eh, dibino muna da ɗari uku da hamsin in ga wa'annan duk eh, abin nan ayaba ba zan iya faɗan gudana nawa muke da su ba ah, su bishiyoyin nan masu inganta eh, wurare su ba zan iya faɗan nawa muke da su ba amma suna da yawa amma in an ce kamar za mu sa su kowannensu a nau'i nau'i ba wai a irga guda ɗaya ɗaya ba kowanne su nau'i a musa su a kashi kashin su wanda suka yi kama yana ganin sun fi hamsin muke da su a nan makarantar. turkashi to baitin ma kayan lambu da 'ya'yan itatuwan marmari da huranni har da noman kihi ake yi a wannan makaranta ta daɗin kowa. To amma sai Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarin bayani. yanzu a madadin sa'adatu muhammad fauda umar gurama dukku shugaban makarantar ta daɗin kowa a jihar gombe da jule das gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri ku huta lahiya to a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai 'yan tawaye jamhuriyar afirka ta tsakiya sun sake kwace wani gari a bayan da suka gwabza da sojojin gwamnati gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da ake kira seleka ta kwaci garin bambari jiya lahadi shaidu suka ce sojojin gwamnatin sun arce daga garin a bayan da suka shafe awa biyu ana musayar wuta da bindigogi garin bambari mai mutane kimanin dubu arba'in yana yankin tsakiyar kudancin jamhuriyar afirka ta tsakiya tafiyar kilomita 400 cikin mota daga bangui babban birnin kasar Dab da fara ziyarar da jakadan ƙasa da ƙasa kan rikicin sira Lakdar ibrahim yake yi da nufin gudanar da shawarwari domin kawo ƙarshen yakin basasar da ake a ƙasar ‘yan gwagwarmaya masu adawa da gwamnatin Bashar al-Assad sun ba da labarin cewa ya kan wani gidan gasa burodi ya kashe mutane fiye da sittin jiya Lahadi. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da hantsi mu sake shigowa a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri da fatar kuma al'ummar krista za su yi Kirsimeti lafiya da alheri.

This program has come to you from the Voice of America, Washington.